Allah ka bani fara ko mai ya ce, Allah ka bani fara ko da mai ya ce, Alkuran. Ah. Am abin da ya sa kika ga na zo gurin ki ba wani abu bane illa gudun hijira da neman tsira. Kin san dai kulu? Ni fa na san kulu, kulu bala'i zaka ce, kulu masifa, kulu tashin hankali. To wannan mace ba karamar inan ya bace. Kin ga kul ai sunanta kullu bala'i kullu masifa kullu tsiya kullu tayin hankali kullu eh, eh, bala'i da yawa kin ga kullu na farko mai ya ce ni fa kaga ba zan iya masifa kullu ba ke na uku na yi bincike ma wani mata majiya da na jo an ce ba ta ma da uba an gaya min an ce ba ta da uba na ga to ni gaskiya tunda an sa auren nan ta yaya zan je in sake ta an sa biki kaga yanzu ta ji labari na zo nan gurin kila ta zo gidanku <laughs> Kwara dai ka gyara bakin ka ni ba zan iya tarayya da kuli ba kai ka san masifar ta kuwa? To tun a yanzu kafin aure zan sake ta wallahi. Ya sun sakin ta zan. Dubu. idan kai mata uku na halak sai ka ƙara ɗorawa saboda in tabbatar ka fita sabgarta. Ɗani ma sai ne mata mugun duka. Arkasa na ji daɗi. Na samu bakinta. Gaggauza mata duka kawai sake ta. Dawa kake? Ni? Maiya? Ni ce ba da uba. Ni ce 'yar iska. ni ce ya ka tattara ka zo kana gaya mata ko ni ne nan mayan maye ne ni ne yan ci mutum dubu shida saboda ka zo zance ko to bari ka ji in gaya maka eh tun da ka riga ka shiga ko wallahi tallahi ba fita kuma sai bala'i wayo Allah la ilaha illallah muhammad gaya masa kake yi a'a wallahi ni da ke ba ni ba ke dan Allah ɗi ne miki ke kin cuce ni wallahi wallahi da wallahi uthembi uthembi uthembi uthembi